league na kasashen nahiyar turai daban-daban za mu fara kawo muku sakamakon wasan da aka buga a kasar spain bangaren la liga na shekara 2017 zuwa 2018 inda ranar juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta malaga ta samu ta tashi canjar babu ci tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta lamentus a ranar asabar kuwa biyu ga watan da zama na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta barcelona suka yi canjaras biyu da biyu tsakanin su da celta vigo a gidan barcelona atlantico madrid ta doke real society da kwallo biyu da daya sabila ko ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta deportivo ne da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao suka tashi canjaras babu ce tsakanin su da real madrid ranar lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Leganes ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Villarreal da kwallo uku da daya sai Getafe a gida ta doke Valencia da kwallo daya mai ban haushi. ita ko kungiyar kwallon kafa ta eba ta samu nasara kan espanyol ne da kwallo uku da daya sai las palmas da doke real batis da kwallo daya mai ban haushi a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta geruna da kungiyar kwallon kafa ta alabes da misalin karfe tara na dare a kogon najeriya a yanzu da yaka barcelona take jin ragaman da maki 36 sai kungiyar kwallon kafa ta valencia take mataki na biyu da maki 31 atletico madrid tana mataki na uku ne da maki 30 sai real madrid wacce take mataki na hudu da maki 28 daga nan sai kasar ingila shi ma a bangaren premier league na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na 15 ranar asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta doke newcastle da kwallo uku da daya sai kungiyar kwallon kafa ta watford suka tashi changers daya da daya tsakanin su totin. tottenham everton a gida ta samu nasara dole huddersfield town da kwallo biyu da nema sai brighton and hove alvio ta sha kashi a hannun liverpool da kwallaye biyar da daya leicester city a gida ta lallasa bolle da kwallo daya mai ban haushi west bromwich kuwa sun tashi changers babu ci ne tsakaninsu da christian palace stoke city a gida sun samu nasara kan su one city da kwallo biyu da ɗaya sai arsenal ta sha kashi a gidanta a hannun manchester united da kwallo uku da ɗaya a jiya lahadi kungiyar kwallon kafa afc bournemouth ta samu nasara kan su hamton da kwallo ɗaya mai ban haushi manchester city a gida ta doke west ham da kwallo biyu da daya a yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta manchester city take jan ragaban teburin premier league a wasannin mako na sha biyar da maki 40 sai manchester united take biyo mata da maki 35 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta crystal palace tana mataki na uku ne da maki 32 a ligue na kasar faransa kuwa an gwabza a wasannin mako na 16 inda ga yadda ta kaya a wasannin inda a ranar juma'a kungiyar kwallon kafa ta dijon ta samu nasara akan girandis da kwallo uku da biyu sai kuma ranar asabar inda kungiyar kwallon kafa ta strasbourg ta doke kungiyar kwallon kafa ta psd da kwallo biyu da daya monaco a gida ta samu nasara kan anga sco da kwallo daya mai ban haushi lille a gida ta doke toulouse da kwallo daya da babu rennes ta samu nasara akan emens da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta troyes ta sha kashi a hannun guigam da kwallo daya mai ban haushi nesa a gida ta doke mens da kwallo uku da nema a jiya lahadi kwasai sametos ta sha kashi a hannun lyon da kwallo biyu da daya sai mantafe lallai ta tashi ɗaya da ɗaya tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta olympia ko masu PSG ke jan ragaman da maki 41 Leon tana mataki na biyu da maki 32 sai Monaco take mataki na uku ita ma da maki 32 sai Bundesliga na kasar Jamus mako na 14 ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta freiburg ta tashi babu ci tsakaninta da hamburg sai kungiyar kwallon kafa ta baya munich a ranar asabar ta doke hannover 96 da kwallo uku da daya ita ko kungiyar kwallon kafa ta bayan leverkusen ta samu ta tashi dangerous babu ɗaya da ɗaya tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund kungiyar kwallon kafa ta hoffenheim ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig da kwallo hudu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta wai da bremen da ta samu nasara kan stuttgart da kwallo ɗaya mai ban haushi mainz 05 ta ta sha kashi a hannun augsburg da kwallo uku da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta schalke ofo ka tashi biyu da biyu tsakanin su a jiya lahadi ko hata berlin ta sha kashi a hannun frankfurt da kwallo biyu da ɗaya wolfsburg wata ta doki kungiyar kwallon kafa ta borussia mancan galaba ne da kwallo uku da nema ita bayan haka a yanzu haka da kungiyar kwallon kafa ta mai ta muni take jan ragaman da maki 32 yayin da lenzi take mataki na biyu da maki 26 shalke ofo tana mataki na uku da maki 25 a labarun club da club kuwa an bayyana sunan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta real madrid sergio ramos a matsayin dan wasan da kowane dan wasa samun jan kati wato red card a turanci dan wasan da yanzu haka ya samu jan kati a bangaren la liga har guda goma sha tara a ya samu wannan cikon na sha tara ne a wasan da suka buga ranar asabar tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta atletico bilbao inda kungiyar kwallon suka tashi babu ci dan wasan da a tarihin wasanninsa yanzu haka yana da jan kati guda 24 idan muka kawo idan dawo kasar ingila kuwa hukumar da ke kula da wasannin kwallon kafa ta kasar ingila ta ce da yiwuwar za ta sake kara wa dan wasan zake na kungiyar kwallon kafa ta manchester united paul pogba ta wasannin da ba zai samu damar fafatawa ba a kasar ingila sakamakon jan kati da aka bashi a wasan da kungiyarsa ta buga da kungiyar kwallon kafa ta arsenal wanda aka bashi jan kati kai tsaye wanda sakamakon haka dan wasan ba zai samu damar buga wasanni uku ba don haka hukumar kula da wasannin kwallon kafan ta ce za ta samu rahoto daga wajen rafan don ganin cewa ana tunanin ba ya sake aikata wata abin da bata dace ba bayan an bashi jan kati in hakan ta yiwu za a kara masa akan wasanni uku zuwa sama da haka iya abin da ya sauka kenan a labarin wasannin huta lafiya.